na biyar da ɗaya a wannan sahiya ta asabar wurin kwamba tsakanin doso da ita da agadas ga 'yan doso nan sun hito suna gewayawa da su lawari nan ana gewayawa a ah, akabar shekara ta kai shekara kwana ta ga mai rai a ah, ga sarki nan ya hito da wata bujumar riga sarki nan ya hito da wata riga Allah sarki duniya kenan a ah, duniya kenan wata ran sai labari ga sarki nan yana gewayawa a cikin wata riga ah, lallai kai